Tuma da lada fatan an ji daɗin yadda shirin ya kasance yanzu za mu je ga zagaye na biyu farawa da shirin rayuwa ta. Rayuwa ta. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana aisha shehu kabara daga nan sashen hausa na radio france international arafai mai sauraro a wannan rana shirin rayuwa ta yayi duba ne akan tasirin mata a siyasa ko kuma rike da madafin iko wajen tafiyar da gwamnati a cikin kabilar Hausawa. A mafi yawancin lokuta akan yi wa macen da ke harkar siyasa kallon mara kamun kai a wani sa'in ma a rika yi mata kallon ba daidai ba. Wato dai tana aikata wani abin da ke da muni. Da yawa daga cikin manazarta na kallon cewar da za a baiwa mata damar rike harkokin mulki da hakan zai haifar da ɗa mai ido kasancewarsu masu hangen nesa da tausayawa. a wasu daga cikin jihohin najeriya sun fara baiwa mata damar shiga harkokin siyasa domin kuwa a jihar kano da ke najeriya kowace karamar hukuma akwai kansila mace guda ɗaya ko yake shugabar kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi na jihar ma mace ce wadda hakan ya ƙara wa mata karfin gwiwa dangane da batun shirin ya tattauna da 'yan siyasa wadda ta rike matafin iko daban-daban hajiya hafsat baba tsohuwar kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar kaduna da ke najeriya da kuma masanin harkokin yau da kullum dr el harun muhammad wanda ya mana bayanin gudunmawar da mata za su iya bayarwa a siyasance amma kafin nan ga rahoton wakiliyarmu ta kaduna hadiza suleiman rayuwata domin samun ci gaban al'umma musamman a fannin tafiyar da al'amuran yau da kullum a bangaren ci gaban ƙasa su ma mata ba a bar su a baya ba domin ba da tasu gudunmawa a harkokin siyasa duk da cewa ana yi wa irin wannan mata gurguwar fahimta musamman a yankin arewacin Najeriya hakan ya sa muka tattauna da wasu mata da suke gwagwarmaya a siyasa don shaida mana irin matsalolin da suke fuskanta na kalubale da kuma nasarorin da suka cimma dalilin haka ne muka ji ta bakin 'yar siyasa wacce ta sha gwagwarmaya a wannan bangare Maryam Maryam Isa ga abin da ta ce. Dalilin da ya jawo hankali hankalin shiga siyasa shine mata an bar mu a baya ko muna da rawa da za mu taka a gwamnatance sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu kuma idan aka ce ga mata suna da wasu da madafin iko a cikin gwamnati to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa a samu sauki na hali da ake cikin wannan rayuwa ta mu. Mun kuma ji ra'ayoyin mutane shin wani tasiri mata ke takawa a fannin siyasa ko riƙe madafan iko ga abin da sagir da Salisu suka ce. Mata a cikin siyasa siyasa na farko dai suna wakiltar mata saboda ya zama na an samu gender equity za su wakilci mata sannan kuma kasantuwan mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafun iko suna ƙara ƙarfafa wa sauran mata gwiwa don su zama suna ana damawa da su a cikin harkan siyasa ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a bangaren siyasa duba da cewa a tarihi akwai ofis da aka ba mata musamman na ministoci a Najeriya kuma tabbas sun yi abin a zo a gani akwai masarauta da mata suka rike sarauta kuma su ma sun kafa tarihi Shema Ismail Husaini ya ce. Tsakani da Allah akwai alfanu sosai na farko shine an yi improving gender. A zahiriyar rayuwa mata suna da kwarewa a komai kuma duk abu wanda ake ganin wani gurin ma namiji za a sa ba zai iya wa mace za ta iya. So da wani lokacin ka ba su kwarin gwiwa za su fito da baiwar da Allah ya musu. Bai Baiwa wace iri mata suke rainan mu daga lokacin da muke kananan yara har mu kai matakin da muke na nasara a rayuwa. Masu salon magana dai yana cewa abinda namiji zai iya yi mace ma za ta iya gwadawa. RFI. An gaida Hadiza Suleiman da wannan rahoto. Da haka za mu je ga tattaunawa wakiliyar tamu da 'yar siyasa wacce ta rike mukamai da dama a fannin. Hajiya Hafsat Baba tsohuwar kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Kaduna. tasirin da na samu shine na koyi abubuwa da yawa na kuma haɗu da mutane da yawa kuma na ga wani lokaci yadda a siyasa za ka ga akwai yaudara akwai munafunci akwai karya alkawari akwai rashin amana akwai butulci duk na ga wa'annan abubuwa kuma irin wa'annan ba za a koya maka shi ko da a aji ne? amma dai a cikin tafiyar da kake da mutane saboda kana tare da mutane daban-daban kala-kala yare daban addini daban tasowa daban ila gefen kamar nan arewacin arewacin najeriya da kuma kudancin najeriya inda in kana siyasa duk ba wanda ba za ka gani ba to ana ki bangaren me ya jawo hankalinki kika fara yin harkan siyasa gaskiya akwai abubuwa da na gani a cikin mm-hmm. siyasa wanda gudunmuwa ne ake bayarwa na ci gaban al'umma sai na ga cewa ni ma ina son in bada irin wannan gudunmuwa din balantana kuma na zauna da kaman mutanen da wanda na koyi abubuwa haka kuma ina jin labarin su da sauransu wani irin kalubale ne kika fuskanta duk da kin san bangaren siyasa yau yawanci maza sun fi yawa kalubalen siyasan da na samu na farko dai na rike mukamai da dan dama kada ki manta cewa idan ana siyasa ana maganin tarurruka ba a yin su sai wajen da daddare ko kuma wani lokaci da bai kamata ba kaza kaza da sauransu to shi ma kamar mata suna ganin kalubale ne kalubalen kuma da na samu shine na yi takara har sau biyu ina neman kujeran uh, house of representatives watan kujeran wakilai majalisar wakilai ta abuja kuma na fito daga kaduna north federal constituency watan kaduna ta arewa to shi ma gaskiya na yi sau biyu to a naki bangaren wani irin shawara zaki bawa mata su masu su shigo irin wannan harkokin to ni shawarar da zan ba mata shine ana samun mata wanda su suka yi zarra kuma suna faɗin irin tarihin su suna faɗin irin labarurukan su da kuma yadda za su ta kasance so su ma matan da suke tahowa yanzu suna koya kuma mukan samu kanmu a cikin wani lokaci inda ake ake wani training haka ko wani bita ana ana gayyatar mu mu zo mu faɗi irin mu ma gwagwarmayar da muka yi da kuma muke yi da kuma yadda muka jajirce da sauransu duk wayannan yana ƙara tasiri sosai a wajen mata. Ku ku 'yan mata aikin ku yau bai huce rike jaka. Wakar manyan mata kenan daga bakin mawaki Nura M Inuwa da fatan masu saurare kun nishadantu. Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwa ta da masanan harkokin yau da kullum Dr. El Harun Muhammad wanda ya mana bayani akan gudunmawar da mata ta iya bayarwa a siyasance. Sa mata ko shigowar mata ya danganta da me ake nufi ya shigowan yake kuma wani irin tasiri ake tunanin zai. Akwai wani tunani da ake ta kokarin tabbatarwa cewa equality of women gender equality cewa mata su zama daidai da maza an taba tambayan tsohuwar first lady matan obasanjo stella obasanjo a wani kafan watsa labaru aka tambaya me za ta ce game da daidaita maza da mata sai ta dariya ta ce ai ko a turai da Amerika ba su iya yin wannan ba ba a samu wannan nasaran ba na daidaita su bilhassali ma yanzu a Amerika an fi zaluntar mata zai zama kuna aiki a matakin albashi na sha biyu ko sha biyar mace da namiji sai ya zama namijin yana karban dubu ɗari biyu mace tana karɓa dubu ɗari 170 akan ma'aikatun gwamnati da kamfanoni ya danganta da yadda za su shigo manufan shine cewa duk abin da za a yi ya zama ana an yi la'akari da al'adu da ɗabi'u da tarbiyyar al'umma idan aka yi la'akari da waɗannan to mace za ta shiga ta taka rawa a siyasa ta tsa ta nemi shugabanci a bata ko kuma a bata mukami na gwamnati daga baya bayan nan irin rawan da mata ke takawa sai ya nuna kamar ma wani lokaci sun fi maza ɓanna. yanzu kamar tsohuwar ministan man fetur ake tuhumanta wawure makudan kuɗaɗe da tsohuwar ministan ma'aikatan jin kai da taimaka ma jama'a da inganta walwalan jama'a wanda ita ma hukumar APCC ta tuhume ta kamar yadda maza ke shiga siyasa mata na shiga ya kamata ne idan suka shigo su san cewa mukamin da aka basu ko kuma mukamin da za su nema amana ne suke nema cewa a basu amana wajen inganta rayuwar mutane tabbatar da tsaro ga rayuwarsu da dukiyoyinsu to wannan shine manufan siyasa aikin gwamnati da rike mukami a ina ne masanin harkokin yau da kullum kenan dr el harun muhammad tambaya gare ku masu saurare ya kuke ganin mata a harkar siyasa baiwa matan dama wana gudunmawa za su bayar muna sauraron ku. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da Radio France International a musamman musamman